أليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد غسلنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا أكو قوة رجب هجر مائك صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دريب الثلاثين دشدة وما شابيو قوة بير ميلادية دبو بيو دا قوم شابير Allah ta'ala ya haɗa mu wannan shine majalisunmu na sha ɗaya a cikin wannan littafi Na masa'il الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية نبقى مالني الشيخ محمد بن wanda kuma ake gabatarwa a wannan masallaci mai suna masjidu sheikh muhammad ibn abdul littafin yana bayani ne kamar yadda aka sha nana ta mana da kuma yadda sunan littafin yake kan mas'aloli na jahiliya wato abubuwan da aka kasance ana yin su ba akan addini ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsinci mutanen da suke kafin aiko shi a kansu kuma ya saba musu ta hanyar kawo alkur'ani mai girma da kuma hadisansa da sunnoninsa waɗanda suke masu daraja za mu tashi almas'alatu sabi'atu ashara mas'ala ta goma sha bakwai a cikin waɗannan mas'aloli guda ɗari da ashirin da takwas mas'ala ta goma sha bakwai nisbatuhumul batila ila al-anbiya daga cikin mas'aloli na jahiliya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya tarar da mutanen jahiliya a kansu akwai nisbatuhumul batila ila al-anbiya yadda suka rika danganta munanan abubuwa zuwa ga annabawan Allah kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kafiran da suke rayuwa a zamaninsa mushrikai da yahudawa da nasara sun kasance sukan danganta miyagun abubuwa zuwa ga annabawan Allah a cikin halittun da Allah ta'ala ya yi babu waɗanda suka kai annabawan Allah daraja annabawan Allah su ne matakin farko a cikin daraja da kima da matsayi a cikin halittun da Allah ya yi babu wata halitta da ta kai ta annabawan Allah hatta mala'iku ba su kai annabawan Allah ba domin jinsin dan adam Allah ta'ala ya girmama shi saboda a cikinsa aka samu ne a cikinsa ake samun manzanni duk da su ma mala'iku akwai manzanni a cikinsu kamar yadda Allah ya faɗa mana Allahu ya tsafi minan mala'ikati rusulan wa minan nash Allah yana zaben mala'iku a cikin Allah yana zaban manzanni a cikin mala'iku sannan yana zaba a cikin mutane mala'ika Jibril alaihi salam manzo ne na Allah shine yake isar da sakonnin Allah zuwa ga annabawan Allah sannan mala'ika jibrilu alaihi salam manzon Allah ne Allah yana aikensa shi yake kula da ruwa shi yake kula da awa shi yake kula da hadari shi yake kula da tsirrai da shukoki sannan mala'ika mala'ika na mutuwa malakul mauti shi ma dan saƙo ne shi yasa ma Allah ta'ala yake cewa hatta idza jaa ajaluna tawaffathum rusuluna wa hum la yufarritun kaga rusuluna nan mu manzanni yana nufin mala'iku mala'iku na mutuwa a ƙarƙashin shugabansu to waɗannan halittu na annabawan Allah a cikin mutane da manzanninsa wannan kima da daraja da suke da ita da Allah ya fifita su akan sauran mutane to suna da wasu khasa'is suna da wasu siffofi na girmamawa da darajantawa wanda sauran mutane ba su da su shi sa suke da keɓattattun siffofi babu annabi makaryaci babu annabi mace amana babu annabi azzalimi dukkan wata mummunar ɗabi'a ba za ka samu wani annabin Allah daga ciki ba a cikinta ba sannan bayan haka Allah ta'ala yana zaɓo annabawansa a cikin gidaje masu kima masu daraja sannan babu wani annabi da Allah ya taɓa aikowa wanda za a ce ai a tarihin gida shi mutumin banza ne mutum a mai gori tunda ɗabi'ar mutane ita ce idan mutum da ya taɓa ɗan duniyanci ya dawo ya shiryu to sai mutane su riƙa zolayarsa da wannan duniyancin da ya taɓa to Allah baya aiko annabawansa a cikin irin waɗannan mutane wanda za a ce ai suna da wani tarihi na baya mara kyau idan Allah zai aiko annabinsa to sai ya tsarkake shi tun daga yarintarsa duk wani abu da ya zama na muni da asha da abin da za a ce ala wadarai ko tir to ba za a samu wannan annabin Allah a ciki ba to da aka tashi ba da tarihin ta tun yana ɗan karami mutumin kirki ne shi shi yasa in mutum ya bi dukkan tarihin annaba da Allah ya bamu a cikin alƙur'ani to zai ga al'ummatansu sun kasa su soke su da cewa su da ba mutanen kirki ba ne suka shiryu suka zama mutanen kirki kaga wasu ma har sun annabi shu'aibu alaihi salam mutanen su ce masa suke laqad kunta fi na marjuwan qabla hada kafin ka zo ka ce kai annabi ne muna maka fatan alheri muna zaton za ka zama wani abu kuma kawai sai ka fito da wannan magana ka ce wai kai annabin Allah ne sannan kuma a salawatu salawatuka ta'amuka an nasbuka ma ya abudu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rashid a salawatuka ta'amuka an nasbuka ma ya'budu aba'una yanzu sallarka da kake yi ita ce za ta sa ka ka ce mana mu daina abin da iyayenmu suke bauta wa an naf'ala fi na ma sha ko kuma mu aikata abin da muka ga dama a cikin dukiyanmu to lallai innaka la anta al-halimur rashid lallai kai ne mai natsuwan nan ar-rashid kuma shiryayye to sai suka kasance duk abu mara kyau sai su ɗauko sai su danganta mu annabawansu a matsayin sharri da kadari wannan ɗabi'a ce ta jahiliyya malam ya ce nisbatu batilihim ilal anbiya'i kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mas'alolin jahiliya da ake kansu sun kasance suna danganta mummunan abu zuwa ga annabawan Allah duk abin da bai da kyau na sharri da ƙarya da muni sai su danganta ma annabawan Allah ka kaulihi kaman fadin Allah ta'ala da ya ce wa ma kana sulaiman wa ma kafara sulaiman annabi ba kafiri bane su suna cewa annabi sulaiman ya kafarta kaga a ce mutum ya kafarta ai mummunan abu ne karshen abu ke a danganta mutum zuwa ga kafirci to Allah ya kore ma annabi Sulaimanu alaihi salam annabi Sulaimanu bai yi kafirci ba amma su sun danganta masa kafirci sun danganta masa sihiri sun ce shi dan dabo ne sun ce tsaki yake yi to wannan suna cikin tana ɗaya daga cikin abubuwan da ake yi a jahiliyya annabawan Allah suna danganta munanan abubuwa zuwa gare shi qawlihi ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala نصرانيا walakin kana hanifan musliman wa maka kana min al-mushriki annabi ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ya jarrabe shi ya sa dukkan wata ƙungiya sai ta danganta kansa ta zuwa gare shi yahudawa suka ce annabi ibrahim ba yahudi nasarai kiristoci suka ce annabi ibrahim kirista mushrikai suka ce wal iyazu billah ai annabi ibrahim nasin shine Allah mai musu da martani kaga a danganta yahudanci zuwa ga annabi ibrahim ai ai zagin sa aka a danganta kiristanci zuwa gare shi zagin sa aka a danganta shi zuwa ga shirka wal iyazu billah zagin sa aka to wannan ɗabi'a su ce kafin zuwa manzali sama haka suke sai su ɗau wani annabin Allah sai su danganta masa wani abu musamman yahudawa in ka ɗauki yanzu old testament kana karantawa ba abin da ke ciki illa shirme annabi dawud alaihi salam ya rawa ya cika rawa ya cika rawa ina jin ran lahadin nan sai da jonathan sai da a cikin jawaban da ya a coci sai da ya faɗi wannan yake shi bai iya rawa ba bai rawa tuntun amma da ya iya rawa yau da ya yi rawa kamar yadda david ya yi rawa to ci yana nan a cikin old testament in waɗannan miyagun maganganun annabi yaqub alaihi salam sun yi damba da allah annabi yaqub ya kada allah yana cikin attaura yana cikin old testament kuma wannan ba shine addini to danganta miyagun abubuwa zuwa ga annabawan Allah wannan ɗabi'a ce ta jahiliya da mutanen jahiliya suka kasance suna yin ta kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo ya tarar da su akan wannan mummunar ɗabi'ar danganta ma annabawan Allah maɗaukaka masu daraja masu kima waɗanda Allah ya tsare su ya ba su isma sai sun danganta munanan maganganu da munanan ayyuka zuwa gare su ba annabawan Allah ba hatta wannan da ba su ba kamar yadda yahuda suka danganta ma na na maryam alaihi salam zina ɗabi'a ce ta jahiliyya kamar yadda su yahudawa suka danganta cewa annabi isa alaihi salam ba ɗan halas ba ne shi duk wannan danganta miyagun abubuwa ne zuwa ga annabawan allah ta'ala wannan aƙida ce ta jahiliyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da mutanen jahiliya a kanta kuma ya yaƙe su akan wannan so daga dukkan wanda zai zo ya rika ɗaukan wasu miyagun abubuwa yana danganta ma mutanen kirki waɗanda su ba ruwansu a cikin wannan abun ba su yi ba to ba daidai ba ne kamar danganta ma a imma na ahalin baiti shi an ci kaga ya kama da wannan kiran a'imman ahalul baiti wanda suke jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a danganta musu cewa su yan shi'a ne ko su suka kirkiri shi'a kamar yadda su yan shi'an da suka kirkira suka danganta zuwa gare su kaga wannan ya kama da shi nisbatuhumul batila ila al-anbiya'i sai ka ƙara wa salihina da mutanen kirki kamar danganta ma a sheikh abdulkadir jilani wasu abubuwa da yawa da masu bin sufancin kadiriya suke a shirabi kadir jiyani malami ne na Allah mutumin kirki salihin bawa ga littafansa nan ya rubuta a gaba gaba akwai alguniya li littafi ne wanda a shek abdulkadir jilani ya tabbatar da sunna a cikin littafin ba ce ba kuskure a littafin ba amma dai abubuwan da suke na ahli sunna wal jama'a abinda magabata suka tafi a kansu na aƙida to su ne a shek abdulkadir jilani rahimahullahu ta'ala ya tafi a kai amma shi ake danganta ma bauta da kiɗa yau a masallaci in kana neman masu bauta da kiɗa to wanda suke bin sufancin kadiriyya kuma a tunaninsu a irin yadda suka tsara suna cewa a shek abdulkadir jilani shi ya kirkiri wannan ko kuma shi ake danganta ma haka wannan aqida ce ta jahiliya. ba daidai ba ne. wannan ita ce mas'ala ta sha bakwai Allah shi kyauta المسألة الثامنة عشرة مسألة تقوم شاتقس انتسابهم إلى الأنبياء انتسابهم إلى الأنبياء مع مخالفتهم wata matsala ta jahiliya da manzon sama ya zo ya tarar da mutane a cikinta ko a kanta in sabuhun ilal anbiya'i sai su rika danganta kansu zuwa ga annabawan Allah ma'a mukhalafatihim amma kuma sun saba ma annabawan Allah annabawa sun yi gaba su kuma sun yamma annabawa na dama kuma su suna hagu amma zai tarka cewa ai su su mabiya annabi ne wannan aqida ce ta jahiliya danganta kansu zuwa ga mutanen kirki da annabawan Allah alhali kuma sun saba ma abin da annabawan Allah suka zo da shi kamar a yau mutum ya danganta kansa zuwa ga wasu mutanen kirki amma shi ko bayan abin kirki idan mutum misali sai zo ce shi sharifi ne sharifi shine wanda ke da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharifi amma kuma sai ka same shi duk saban Allah yana nan gaba gaba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wanda yake cewa kakan shi ne ya zo da shi duk ya saba ai abinda ake tsammani shine idan kai wali idan kai sharifi ne to ba abin da ya fi cancanta sai da ka tsara abin da kakanka ya zo da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo ya ce shi sharifi ne الشيخ الإمام القاضي إياد أشكين أشفايتي كأقرية تاشي in mutum ya zai shi sharifi ne ko da bakin shi ya kai bakin tukunya to a yadda ka a karyata shi amma me sai a kalle shi shin yana yin abin da annabi sallama ya zo da shi ya ce shi jikan annabi ne amma kuma bayan abin da annabi sallama ya zo da shi to ina sharifantaka to haka yahudawa suka riƙa yi sai su ce annabi ibrahim nasu ne annabi musa nasu ne annabi dawudu nasu ne annabi sulaimanu nasu ne sai ce duk annabawan allah nasu ne annabi isma'il ne kawai ba nasu ba su kwashe da annabi annabi da annabi isa alaihi salam sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ba nasu ba amma sauran waɗancan annabawan da suke zurriyar banu isra zurriyar isra'il to din nasu ne amma kuma ba ta yin abin da annabawan nan suka kira zuwa gare shi annabawan nan sun yi kira zuwa ga abota mu Allah shi kadai ka ayi zina ka ayi saban Allah ka a ci amana ka ayi zalunci ka a walakanta bayin Allah amma kuma su su ne gaba gaba a wajen yi ka a ci riba amma su ne kaga sun danganta kansu zuwa ga annabawan Allah amma a daidai lokacin da suke cewa su mabiya suna annabawan Allah ne amma kuma suna yin sabanin abinda annabawan Allah ta'ala suka zo da shi saboda duk wanda ya danganta kanshi zuwa ga wani mutumin kirki to abin da ake nema a gare shi shine ya bi wannan mutumin kirkin sau da kafa ya rika aiki irin na wannan mutumin kirki shine kawai ka'ida ma ne ce naƙuduhun fil intisab tufka da wawwarar da suka kasance suna da ita في الانتساب ودندن تكرس ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه سنة دندن تكرس زواج النبي إبراهيم عليه السلام أما كما سنة بين سابا مع النبي إبراهيم عليه السلام النبي إبراهيم شين هو هو سماكم المسلمين أبو الموحدين كذا النبي إبراهيم عليه السلام شين وندي فارك كرم متعنيد مسلمين عليه دكتكين تسميعي قدابين آية ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهي رسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وده شن تفسيري قد أبي دما يسقي مؤنى الآية هو دي كتن هو سماكم المسلمين أي الله كينا الله شيني وان كراكو دا مسلمي هو سماكم المسلمين النبي إبراهيم عليه السلام شيني كراكو دا مسلمي تو النبي إبراهيم مسلم شيني توحيدي addininsa na tauhidi ne annabi ibrahim alaihi salam a cikin addininsa babu trinity babu cewa allah uku ne addinin annabi ibrahim addini ne da ya kira zuwa ga tsabtar aƙida da tsabtar ɗabi'a da tsabtar ibada annabi ibrahim ba mushirki ba ne annabi ibrahim ba ba yahude ba ne to duk wanda ya danganta kansa zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam abinda ake tsammanin sa shine ba annabi ibrahim sau da kafa to bashin annabi ibrahim alaihi salam duk wanda ya danganta kansa zuwa ga wani annabi ko kuma ya danganta kansa zuwa ga wani salihin bawa abinda ake tsammanin sa shine ya bi wannan salihin bawa yayi irin aikin da salihin bawan nan yayi idan ba haka ba ba su da alaka danganta kansa da yayi zuwa gare su ba yi da amfani ba zai tsina na masa komai ba shi yasa ka'ida ita ce ko kana da dangantaka da annabi sallama ko kana da dangantaka da wani salihin bawa ko ba ka da wannan dangantakar da ake tsammani shine ka bi waɗannan annabawan Allah ka bi annabi sallallahu alaihi sallam. ka so shi ka aiwatar da abubuwan da ya zo da shi a cikin sunnarsa to shine ko kana dangantaka da shi ko ba ka dangantaka da shi shi yasa ai manzon salama ya faɗa mana cewa man baffa bihi amaluhu lam yusra bihi nasabu duk mutumin da aikinsa ya jinkirtar da shi bai shiga aljanna ba to lam yusra bihi nasabuhu to nasabarsa ba za ta kusantar da shi ta gaggauta masa ya shiga aljanna ba hmm. abinda ake bukata ka ba Allah ko kana da dangantaka ko ba ka da dangantaka da wani لقد رفع الإسلام سلمان فارسا سنن ووضع الشرك النسيب أبا جهل مسلم شيء سلمان الفارس سلمان الفارس رضي الله تعالى عنه بايد زنغتك أنا من زن الله صلى الله عليه وسلم amma ya zama babban mutum a musulunci amma ne wa wada a shirkun nasiba a ba jahali amma shirka ta kaskantar da abu jahal a ba lahadin kai abu lahab abu lahab babban annabi sallallahu alaihi dan uwan babansa ne amma da bai yi imani da manzo Allah sallallahu ba ya yi tsaurin ido ya yi girman kai bai bi Allah ba sai Allah ya so kada tabbace da abi lahabin wa tabba ma aghna an huma wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad Allah tun a duniya faɗi cewa Abu Lahab dan wuta ne duk da dangantakarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Salman al-Faris ba shi da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan balarabe ya ce al'adam asali yana nufin mutanen farisa wanda ba larabawa ba ne to sai gashi ya ɗaukaka a cikin musulunci mun gane wannan ita ce saboda ka wannan mas'ala ce ta jahiliya danganta kansu zuwa ga annabawan Allah amma kuma a daidai lokaci kuma suna saba ma annabawan Allah in ka ce kai mabiyin wani annabi ne to ka ce kai nashi ne to ka bi shi in ka ga mutumin da zai zo ya ce wai na manzan Allah ne shi amma komai nashi ba su kama da manzan Allah sallallahu alaihi ba sallar shi ba irin ta annabi ba komai nashi ba irin na manzan Allah tafiyar shi ba irin ta manzan Allah ba magana shi ba irin ta manzan Allah ba irin wannan ma in ka gan shi ya danganta kansa zuwa ga manzan sama sai kaman zagi ne to wannan ɗabi'a ce ta jahiliya su danganta kansu zuwa ga mutanen kirki amma ba sa yin abin da mutanen kirki suke don haka ka'ida ita ce in ka danganta kanka zuwa ga wani addinin musuluncin nan yan uwa aiki da wanda ke da dangantaka da annabi da wanda bai da dangantaka da annabi kowa aikin sa ne yake sa ya samu kima da daraja a wurin Allah Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu bai da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga darajar da ya sama a cikin musulunci bilalu radiyallahu anhu bai da dangantaka da manzo Allah sallama amma ga darajar da ya sama da yaba Allah suhaib ibn sinan ar-rumi bai da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta jini amma jiba irin daukakar da ya samu a cikin musulunci shi kenan suka ɗaukaka tana samuwa ne ga wanda ya bi Allah idan mutum ya bi Allah shi ke ba yahudiya safiyatu bintu huyayyin babanta ba ne gaba da baya ita ba yahudiya ce ba yahudiya ta kabila ta musulunta manzo Allah sama ya aure ta wa ja'ala itqaha sadaqaha ya yanta ta an kamo ta a cikin fursunan yaki ta musulunta manzalla ta sama ya yanta ta kuma ya sanya yanta ta a matsayin sadaki sai ga ta tana cikin ummahatul mu'minina tana cikin uwayen muminai wannan aya ke cewa azwajuhu ummahatuhum to safiyatu bint huyayyin na ciki hadin daga musuluncin nan abin da yake karantar da mu ce ba tutiya da dangantaka ba ce abin da ake bukata shine kai ka zama mutumin kirki خلدن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أي ده سبع من شئت واكتسب أدبا كذما تأمون لك كذاما هو أي زما بابنك واقتسب أدبا أما كذما ميلدك أقوي إلمي كذما ميلدك yughnika mahmuduhu anin nasabi yaban da za a riƙa maka na cewa kai mutumin kirki ne kai masani ne kai bawan Allah ne kai taqiyi ne sai a manta da nasabarka sai a manta da nasabarka ba za a bincike waye babanka ba ku lai innal fata man yaqulu ha ana wanda ake ɗaukarsa a matsayin jarumi shine wanda zai ce ni ne laysa alfata man yaqulu kana abi ba mutum jarimi bane wanda zai zai ce babana shine wani babana shine wani shi na limamu suyudi ya ce ya ce la in fakharta bi aba'in zawi hasabin faqad sadaqta walakin bi'sa ma walad shi idan ka ce babana shine wani sai mu ce to kai kai gaskiya eh babanka shine wani to kai kuma kai waye mafir da wanda babanka ya haifa tunda kai ba za ka faɗi kai wane ba ne sai dai ka faɗi babanka sadaka musulunci ya zo ya cire mana irin wannan tunanin a cikin kwakwalwarmu cewa wane waye waye baban shi a ba shi ake kalla ba wane waye shi kai ka zama mutumin kirki a'a da dadi a ce babanka mutumin kirki ne kai ma ka zama mutumin kirki amma bayi da amfani babanka mutumin kirki ne madaukaki kai kuma ka zama mutumin banza in an tayi zai ka ce kuku ne kaza to kuma sai me sai ne kai ba za ka yi alfahari da kai ka zama wane ba قلنا وإن حسنت أوائلنا لسنا على الآباء نتكل نبني كما كانت أوائلنا تبني ونعمل مثل ما عملوا mu idan magabatanmu sun yi abin arziki to mu ma muna zuwa mu dora ne mai gini akan gininsu lasna alal aba'i na takilu mu ba ma dogara da babanni ta shi kenan kai mu mu ne ba iyayen mu suwa ne sun gama to shi kenan kai kuma ba a yi tsora akan abin da babanka ya yi malam abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala yake faɗi yake cewa kam tarakal awwalu lil akhir so tari yan baya waɗanda suka gabata sukan bar wani wajegen rami ɗan baya idan waɗanda za su zo su biyo bayan su su za su cike wannan ramin. to da ake bukata ce kullum al'umma ana son ya zama yan bayanta su koyi da magabata sai a ce alkhalafu salih lissalafi salih kenan an sami an baya nagari ga magabata nagari waɗanda suka zo a baya sun kyautata sun bi waɗanda suka gabace su su ma alhali sun kyautata shi ne amma idan gini ya tsaya daga magabata to sai ne to daga aƙida ce ta mutanen jahiliya Si alfahari da mutanen kirki amma su kuma ba mutanen kirki ba ne su in an tashi ana neman mutanen kirki babu amma su kuma sai su rika danganta ai mu ne kaza jahiliya ce ta sha tara مسألة تشاترة عيب الصالحين بفعل بعض na إليه a jahiliya sun kasance suna aibanta mutanen kirki bi fi'il ba'd muntasibina ilaihim da aikin da wasu waɗanda suke danganta kansu zuwa gare su suka yi kun ga yanzu akwai wannan idan wani yanzu ya wani abin da ba daidai ba to ce musuluncin kenan haka musuluncin yake in wani ya je wata kasassaɓar sai ce izala kenan wannan shine sunnar a'a a cikin mutanen da suka ce su ahalus sunna ne akwai da ba suna suke yi ba kuma a kowane gida akwai wannan duk shan gida sai ka samu wanda shi ya bi wata hanya ya bauɗe ya saba ma wannan gidan to dan shi kadai ba za a yi ma wannan gidan hukunci ba a ce duk gidan gidan banza ne a'a shi dai wannan shi kadai din sai a ware shi shi kadai kamar yadda jikin mutum wani bangare ke samun matsala sai a ce sai an yanke shi kenan dan mutum ya samu ciwo a hannu an ce sai an gundula hannunsa shi kenan sai a ce ya mutu a ba zai mutu ba wannan dai wajen da ke da ciwon nan aka ce sai an yanke shi sai a yanke shi kaɗai ya yi gaba sun wannan ita ce ka'ida amma su a jahiliya ba su da wannan ma'aunin ma'auninsu shine idan akwai mutanen kirki sai wasu suka danganta kansu zuwa ga waɗannan mutanen kirkin ranar da wannan wanda ya danganta kanshi zuwa ga mutumin kirkin ne wani abin da ba daidai ba sai a ce to ka gani sai ce dama ai gashi nan a yau haka ake yi da wani ɗalibin wani malami zai je wani abin da ba daidai ba sai ce abin da yake koya mishi kenan dama karatun da ake koya musu kenan ba daidai ba ne wannan shi shi kadai da ya je wannan ka to shi ta shafa ba ta shafa mutanen kirki ba ba ta shafa mutanen kirki ba abinda annabin sama yanzu ya karantar da mu kenan in mutum ɗaya da yake danganta kansa zuwa ga salihan bayi mutanen kirki yayi wani abin da ba daidai ba to sai a tsane shi shi kadai a masa hukunci ya saba ma ka'idojin wannan tafiya ya saba ma ka'idojin wannan addinin shine ka'ida قد حكم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه daga cikin ƙa'idojin mutanen jahiliya kafin zuwan annabi salma sun kasance suna qadhuhum fi ba'd as-salihin suna sukar mutanen kirki bi fi'l ba'd al-muntasibin ilayhim da aikin da wasu da suka danganta kansu zuwa gare su suke aikatawa in da ya je abin da ba daidai ba sai a yi kudin sai a kudin goro a ce dama ka gani oh me muka faɗa muku me muka faɗa muku ai ka gani dama ka qadhi yahudi fi isa kamar yadda yahudawa suke sukar annabi isa alaihi salam saboda ne saboda mabiyan annabi isa alaihi salam sun yi wasu abubuwan da ba haka ba sai su soki annabi isa alaihi salam ba annabi isa alaihi salam ya zo ya kawo ci a ce allah uku ba Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba annabi Isa ya kawo wannan ba amma kiristoci su suka kirkiri wannan kamar yadda bulus ya kirkiran musu ya ba su sabon littafi ya sa aka batar da asalin injila shi ne samu wannan to ba za ka zo ka soki annabi isa alaihi salam saboda abin mabiya waɗanda suka ce su suke bi ba suke a'a annabi isa alaihi salam daban da addinin da ya zo da shi suna tare su kuma waɗanda suka zo suka danganta kansu zuwa ga annabi isa alaihi salam kuma suka saba ma abin da annabi isa alaihi salam yayi su kuma aikin su daban hukuncin kuma daban idan mutum ya fahimci wannan ka'idar sai ya huta ya zama yana da wani ma'auni da zai huta ma kansa zai samu hutun zuciya kuma ba zai zama mai hudu a rayuwa ba amma idan ya kasance shi bai da wannan ma'aunin ma'auninsa shine da zarar wani mutum da yake danganta kansa zuwa ga wasu mutanen kirki ya aikata wani abu mara kyau ya ce ai su ne dai haka suke a وقده اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم كما يد كما yahudu da nasara suka yi ittifaki wajen sukar annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka ga wasu mabiya wanda suka ce su musulmai ne sun yi wani abu to zai ce musuluncin kenan musuluncin kenan kamar misalin abubuwan da suke faruwa a yau za mu iya buga misalai da su akwai ƙungiyoyi da ake ɗauka ƙungiyoyin ina da kisa wanda suke zuwa su kafu in ka kalli ƙungiyoyin nan duk waɗanda suke kafa su ba malaman addini ba ne babu wata ƙungiya ta musulunci da take aikin ta'addanci da malamin addini ya kafa ta ba ta ba ta har yau Allah ya tsara wannan malamin addini wani shahararren malamin addini wanda yake karatu ya karatu sosai a ce ya zo ya kafa wata ƙungiya ta lalata ba taɓa samun wannan ba a wannan zamanin namu duk mafiyancin kungiyoyin da suke ake danganta su zuwa ga ta'addanci za ka samu sun su ma 'yan boko ne musamman wani lajin ai ba malamin addini ba ne mula umar ba malamin addini ba ne mula umar likita ne usama bin laden injiniya ne ƙungiyar su ta alƙa'ida ko haka mu ma ka dawo nan najeriya ƙungiyar boko haram shi da ya danganta kansa zuwa asalin wanda ya kafa kungiya ce malamin addini ne shi amma ba karatun Allah da annabi yayi ba gaddi ne to kaga wannan ita ce ka'ida to idan irin waɗannan abubuwan suka waɗannan suka je suka aikata abubuwan da ba daidai ba sai a danganta sai a ce musulunci ne musulunci bai karantar da wannan ba duk mutumin da ya karanci musulunci zai san irin waɗannan abubuwan da ake yi ba daidai ba ne ba inda musulunci ya ce da masu laifi da masu da waɗanda ba su laifi ba duk kai musu kuɗin goro ka kama su kai ka jefa musu mun su mutu ba inda aka ce haka a musulunci musulunci addini ne tausayi annabi sallama ya kasance idan zai tura rundina ta yaƙi sai ya ware shugaban kwamandan yaƙin ya masa wa'azi ya masa nasiha ya masa wasiyoyi masu shiga jiki masu ratsa zukata kan ku kashe dattawa ba a kashe tsofaffi a yaƙi kar ku kashe ƙananan yara ba a kashe kananan yara a yaƙi kar ku kashe mata ba a kashe mata a yaƙi kar ku kashe masu bauta a su. ba su zo sun shiga yaƙi ba fasto a sa yana karantar da mutane ko yana bautar su a coci ba a zuwa a ce za a je a kai masa hari ka'idan musulunci kenan ba a tara bishiyoyin mutane Tun manzo Allah ta sarma sai yayi waɗannan nasihohin domin a nuna mu a nuna ne musulunci ba burinsa bane a yaƙi ko a zidda jini sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya bada ka'ida yace idan kuka je wannan garin kar ku fada musu sai kun yi musu da'awa sai kun musu wa'azi idan suka amsa suka musulunta to shikenan sun zama ƴan uwanku fa in aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din sun zama ƴan uwanku addini da wanda ya shekara dubu yana musulunci da wanda ya musulunta yau duk matsayinsu ɗaya yau a musulunci dukkaninsu sunansu al-muslim al-muslim al-muslim sannan kuma al-muslimu akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne sun zama yan gida ɗaya sannan manzon salma ce al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa hum yadun ala man siwahu musulmai gabaki ɗayan su jinin su ɗaya ne da jinin yaro da jinin mace da jinin babba da jinin shekh duk wanda ba a yi da da jinin kowa ba to da an zama yan uwa ga baki daya to kaga duk wannan na nuna maka yadda ka'idojin musulunci suke a game da yaki ashe ba daidai ba ne a zo a samu mutane ko musulmai ne ko ba musulmai ba ne kawai afka musu a tada a da sunan musulunci to amma a yau idan wasu suka je suka aikata wannan alhali ba su fahimci abin da ake ce ma musulunci ba shi kenan kawai sai a musu hukunci sai a musulunci hukunci a ce to ai musulunci kenan wanda ɗabi'ar kiristoci kenan ɗabi'ar yahudawa kenan tun kafin zuwa manzon sallama haka suke yi idan wani ya je ya tattaba yana danganta kansa zuwa ga mutanen kirki to sai a danganta wannan katattaba zuwa ga mutanen kirki alhali ba su suka sa shi ba ba su suka aike shi ba ba ma su san yayi ba ba su san yayi ba to wannan shine ma'aunin a bambanta tsakanin mutanen kirki da kuma waɗanda suka danganta kansu zuwa gare su idan waɗanda suka danganta kansu zuwa ga mutanen kirki suka je suka yi abin da ba daidai ba to ba ka zuwa ka ce ai mutanen kirkin nan su ma ba mutanen kirki ba ne a'a sun danganta kansu zuwa ga mutanen kirki sun yi abin da ba mutanen kirki suka sa su ba ba su karantar da su ba su ce su yi ba shi kaga ba daidai ba ne wani yanzu waɗanda suka kai harin harin september 11 wanda aka kai a new york a world trade center idan mutum ya kalli documentary da aka ce wai waɗanda suka shirya kai harin suka yi akwai wanda suka ce su almajiran bin bas a cikin su wanda ya taba kallon documentary din zai gani ta ce su almajiran bin bas ne su almajiran usaimin ne amma usaimin suka sa ya sa su yi bin ba ya sa su su yi shi kenan sai a ma bin ba hukunci a ma usaimin hukunci a ce duk hukuncin su abinda suka aikata kin shi bin ba a lokacin ma bai da rai ya rasu a lokacin da abin ya faru shi kan shi usaimin ne shi ma ya rasu amma ga suna danganta kan sun ce su su ne a wajen su suka yi karatu kagadi irin waɗannan dole a bambanta so daga akwai mutanen da suke danganta kansu zuwa ga mutanen kirki amma shi su je su ka sassaɓa su kuma mutane ka'ida ce ta jahiliya kawai sai ka ce ai su wane ne ai su wane ne suka yi kazan nan ka'ida ah. ce ta jahiliya idan a yau bayan annabi ya bayyana da alkur'ani da sunna ka ɗau irin wannan ka to kayi aiki irin na mutanen jahiliya in ko mutum yana yi to ya tuba ya bari a'a wanda ya aiki a danganta shi zuwa ga aikinsa amma ka a danganta shi zuwa ga danganta kansa da ya yi zuwa ga mutanen kirki ina jin mun gane wannan so daga wannan ka'ida ce mai mahimmanci المسألة العشرون كما أكنت زام إن شاء الله باين من كرنتاتا مسألة عشرون اعتقادهم أن أفعال السحرة والكحان من كرامات الأولياء قدر تاود متانا جاهلية سكي أن أفعال السحرة aikin da 'yan dabo suke yi kulumbotai da tsubbace-tsubbace walkuhani da bokaye min karamatil auliya gaskiya wannan karama ce ta waliyai akwai abu uku akwai mu'jiza akwai karama akwai sha'awada an sha bayani kan waɗannan mu'jiza Allah ta'ala yana ba annabi ne domin gaggata shi sannan mu'jiza ta kasu gida biyu akwai mu'jizar da Allah ke ba annabinsa dan ya gaskata shi kawai ba dan mutane sun nema ba akwai kuma mu'jizar da mutane ke nema misali mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam annabin mu suna da yawa babban su ita ce alqur'ani Allah ta'ala bai ba manzon Allah ta sama wata mu'jiza da ta fi Al'ƙur'ani ba kuma Al'ƙur'ani ba nema aka yi ba Allah da kansa ya saukar da Al'ƙur'ani, ya kuma sa shi ya zama gagar kwaikwayo kamar misalin annabi sallallahu alaihi wasallam raƙumi ya magana da raƙumi wata rana manzon ta sama ya kai ziyara wata unguwa a madina sai wani raƙumi ya taso sai ya zo daidai sai tunkunan manzo Allah ta salama sai ma manzo Allah ta sama magana annabi sama ya ce liman hadha al-ba'iyu yace wannan raƙumin na waye فقام فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله sai wani matashi daga cikin mutanen madina sai ya ce ya manzo Allah na wane sai Manza sama ya ce اشتكى إلي أنك تؤذيه وتحمله ما لا يطيق من الأعمال yace ya kawo kuka cewa kana matsa masa kana dora masa abin da ba zai iya yi ba na aiki manzon Allah sun ya ce waɗannan dabbobi ne da Allah subhanahu wata'ala ya halicce su dan ku ku hausu kuna masu jin daɗi kuna masu jin su ku yanka su ku ci naman su a matsayin kuna jin daɗi amma kar ku ɗora musu abin da ba za su iya yi mana wahala kaga mu'jiza ce wannan kuma ba nema aka yi ba amma akwai mu'jizar da aka nema ita ce ne wadda kafarai suka nemi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ya fito da rana da rana tsakar gani kuma ba a cikin kwanakin bayyana wata ba ya tsage ya zo ya shiga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba da wannan damar wata ya tsage amma kuma ba su imani ba wannan da ana ce mata mu'jiza na biyu karama karama Allah na ba waliyi ne waliyi mabiyin annabi mai bin annabi sau da kafa to saboda Allah ya girmama shi ya nuna yana da bambanci da sauran mutane a cikin mutanen sai Allah ya bashi wani abu na daban wanda sauran mutane ba su da shi sai ya faɗi wata magana sai a ga magana kawai ta zama gaskiya sai ya rika wasu ayyukan da suka zama na daban sannan kuma duk waliyin Allah baya zuwa ya tallar karamarsa domin shi dama ba ba ba neman ake ka zo ka ce kai waliyi bane annabi ne ake neman ya zo ya ce shi annabi ne domin ya ba da sako daga Allah amma waliyi ba inda aka ce mutum ya zo ya bayyana cewa shi waliyi ne to karama Allah na yin yana ba da ita ne don girmama annabin abin nan waliyin Allah kuma ya nuna cewa annabinsa annabin gaskiya ne biyayyar da wannan waliyin yake ma wannan annabin ta sanadiyarta ya samu me ya samu wannan darajar da wannan matsayin da wannan tagomashin da wannan gamdakatar ɗin ita ake ce karama mun gane sai na uku sha'awaza sha'awaza shine abin da wani boka ko ɗan dabo zai rika aikatawa a idan mutane ta zata cewa shi waliyi ne amma shaidani ne shaidani ne Allah ta'ala yake masa istidraji akan ce masa istidraji sannan kuma ana ce masa sha'awaza ya rika yin wasu abubuwa na kulumbotai to yin wannan abubuwan da yake na kulumbotai rudaddu da jahilai da wanda ba su san addini ba sai su ɗauka cewa karama ne amma ba karama ba ne a Allah yana masa kiwon ragon layya ne domin kuma wasu su halaka ta sanadiyarsa kishi sai a ce ga wani yana tafiya a saman ruwa shi yasa shehu usman ibn fodi wa rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa wasiqatul ikhwani yace duk wanda ya zo ya ce muku yana tafiya a ruwa ko kuma ya ce yana tashi fir a sama kamar tsuntsu ko kuma ya ce yana zariya sai ya ce ai ya isha'i a madina yace fa innahu waliyyu shaytani wa laysa waliyyan lahi yace wannan ba waliyin Allah bane waliyin shaytan ne kuma haka za ta iya faruwa yanzu nan sai wani yace ai shi daga Madina yake yace ai kila ma sun yi hannu da Hudayfi ko yace daga Makka yake yace ai sun yi sallah tare da Sudai to su za su iya kai shi ko su kai shi a zuciya ko kuma su ɗauke shi ganga su kai ganga gangan jiki su kai shi can Allah ba shaidanu wannan damar shaidanun aljanu su kuma shaidanun aljanu ba sa yi maka aikin banza shi shaidanin aljani ka'idarsa ita ce idan za ka bi shi to shi ma za ka ji daɗi a wadda abin da kake bukata zai ma zai ce to abin da za ka yi ka daina yin sallar la'asa kawai ba Allah ya ce inna hafizu ala salawati wa salati al ba kuma annabi sunan ya fassara cewa salatu musahi salatu al-asri sallar la'asar mai mahimmanci ko ce ka daina sallar asbahi wadda Allah ta'ala ce inna qur'an al-fajr kana mashhuda saboda muhimmancin ta sai ya ce ka daina yi bukatar ta kenan ya ce a bashi sallar la'asar ko a bashi sallar isha'i ko a bashi sallar asuba kawai mutum ba zai riƙa yi ba shi kuma duk abin da mutum yake so zai masa idan kuɗi mutum yake so ya sato masa a bankuna sai ya sato masa duk kuɗin da yake bukata sai ya kawo masa sai ya kawo masa kuɗin china ya kawo masa kuɗin america sababbi fil ya je ya sato shi ne ya kawo mushi shi kuma ka'ida ka'idarsa ita ce dai wannan sallar ba zai rika masa ba zai rika sallah ba ya ba shi sallah ko kuma ya ce masa abin da yake so shi ne ya rika rubuta qur'ani da jinin haila in yi wannan shi kenan to shi kuma duk abin da yake sanya masa zai masa ko ya ce ya rika yanka jarirai ko ya rika shan jini duk suna ba su waɗannan sharuɗa shi yasa ka kalla da kyau ka kalla da kyau na ba ku wannan assignment din duk wani boka duk wani boka a duniyar nan sai ka same shi yana da wata mummunar ɗabi'a da yake aikatawa ko yana da wani katafaren sako da yake ku je ku bincika wannan ku gani duk bokan da ka sai ka je ka bincika ko dai ka same shi yana liwaɗi ko ka same shi mazinaci ko ka same shi baya sallah duk boka ko kuma yana zaben wata sallah daga cin salloli ba zai yi ta ba yana ma shedanin ta ne aiki eh ba ni gishiri in ba kaman da suke yi shi shedanin aljan yana da sharɗansa bukata kaza yake da ita bukata kaza shi kuma dama bukatar sa ita ce a saba ma Allah to idan aka biya masa wannan bukata ta saba ma Allah to shi kuma sai ya biya ma wannan ne masa hidimar ne saba ma Allah bukatunsa kenan sai a halaka gabaki daya ai shi yasa Allah ya faɗa ya ce kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ساشن سنا مساشي وعي يكاو مسا بياني يتي مسا كذا ذا أي مسا كذا شي كما يعني مسا كذا حكا سكي تباجدي تو أجاهلية إذن أكا قبو كان إم ودن دن أبو بوا سيأتي أولي to mu ma a wannan zamanin haka ake yi kawai shedani sai ya zo yana shedanci sai a ce ai waliyi a naɗa shi shedanun mutane sai a zo sai a nan naɗa su a ce waliyai ne shi yasa shekul islam tamiya a zamanin sa haka yayi yawa sai ya rubuta littafin sa al-furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan rabewa tsakanin waliyan Allah mai rahama da kuma waliyan sheda ya faɗi alamomin da zaka gane waliyin Allah ya faɗi alamomin kuma da zaka gane waliyin sheda idan mutum waliyin Allah ne to zai zama mai da'a ga Allah sannan duk kiran mutane da zai zai kira su ne abu Allah ba abin shi ba waliyin Allah zai zama mai tsara farillai domin hadisul waliyyi haka ya faɗa ولا يزال العبد ولا يزال ما ما ما ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فغلا دا ما باع امان ولي بايع ايد فغلا تو باين ايد فغلا كما يقاغ نافل في ازم غيش هنا ازم اللي تنن ازم الحميس ازم الايام البيض دكا وانا ازمي نمنا سبع ننافله to za a ga yana yi azumin arafa azumin tasu'a'u da ashura'u azumin eh, abin nan sittun min shawwalin duk za a ga yana yi wannan waliyin Allah ke sannan yana kiyamun laili sannan yana yawan karatun alkur'ani sannan yana tsara kansa daidai gwagwado daga abubuwan da suke na saban Allah yana ƙoƙarin cin halal yana ƙoƙarin guje ma haram haka za ka ga waliyin Allah shi yasa suke cewa man akala halala wa tajannaba harama sannan wa ata'ar rahmana sai suka ce me sadaqat firasatu duk mutumin da ya ci halas ya guji haram sannan ya ba Allah sau da kafa to sai ya zama duk abin da zai faɗa na hangen nesa sai a ga ya zama mai gaskiya sadaqat firasatu sai an ga kullum maganarsa in yi magana sai a ga ta zama daidai amma wanda ba haka ba to waliyu shaidani kenan saban Allah saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da sauran makamantansu to a jahiliya haka suke i'tiqaduhum fi makhariq as-saharati kudirta wadda mutanen jahiliya suke yi a game da abubuwan ban mamaki na 'yan dabo wa amsalihim da makamantansu annaha min karamatis salihina wai wannan karama ce ta mutanen kirki wa nisbatuhu ila al-anbiya'i sannan sai su danganta wannan abun kuma zuwa ga annabawa kama nasabuhu bi Sulaiman alayhi salam kaman yadda suka danganta tsafi zuwa ga annabi Sulaiman idan suka ga mutanen banza waliyan shaidan suna aikata wasu abubuwa na ban mamaki na tsafi sai su ce ai waliyai ne a zamanin shekul islamu jami'a an taɓa samun irinsu suka zo masu wasa da wuta wai sharifai ne sai a hasa wuta ta kai kusan yawan ɗakin nan a tara ice sai su rika shiga shekul islamu jami'a ya zo wajen ya ce a zuba ruwa a jerom aka zuba ruwa a jerom ya zuba wani abu a ciki sai aka rika watsa musu sai a ce mutum ya zo ya shiga sai ya ki shiga ya karya abu in karama ce dama ba inda aka ba a gasar karama ba ba a gasar karama ba inda aka zo aka ce ka ce kai waliyi ne balle haka ce ga karama ta ba inda aka ce sannan babu inda aka ce wasu su zo su naɗa wasu su ce waliyai ne su a'a sai dai a kyautata ma mutum zato ce ana tsammanin wane kyakkyawan aikinsa da yake yi da biyayyarsa ga Allah ana tsammanin wane waliyin Allah inda waliyin ma an sha bayani waliyi fa biyu ne yanzu munan duk waliyan Allah ne mu allazina amanu wa kanu yattaquna shekul islamun jami'a ce man kana mu'minan taqiyyan kana lillahi waliyyan duk wanda ke da imani da taqwa to ya zama wali ala inna awliya allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun suwa alladhina amanu wa kanu yattaqun to amma akwai alwilaya al'amma akwai alwilayatul khassa alwilayatul amma kowane musulmi ne bin allah wali ne to kuma idan mutum ya ƙara da ɗa'a ta nafila to sai ya zama alwaliyul khas sai ya zama waliyi na keɓance shine sai Allah ya bashi wasu karamomi sai ya hango abu ya faɗa ma al'umma sai abin ya zama gaskiya kaga ashe ba wani abin rigima ne. so daga in akwai waɗanda suka tabbatar da akwai waliyai to su ne ahlus sunna wal jama'a babban malami al-imam lalaka'i rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a sai da ya ware mujalladi kwara daya yana bayani akan karamatul awliya karamomin waliyai cewa waliyai wajibi ne kai imani Allah na da waliyai kuma ya basu karama akwai ta amma ka bambanta tsakanin ash-sha'awaza wal karama ka bambanta tsakanin kulumbotai da mutanen banza bokaye yan dabo matsafa suke yi da kuma karama ta waliyan Allah ka bambanta su idan mutum ya iya bambance su to shi kenan ba za a rudar da shi ba amma idan bai iya bambance su ba to sai wani dan wiwi ya zo ya zama shi ma waliyi ne a wajen shi sai kawo ta zama waliya a wajensa sai dan daudu ma ya zama waliyi saboda ya ga yayi wasu abubuwa na kulumbotai da wasu abubuwan da suka saba ma al'ada shi nan kawai zai ce ya yi waliyi ah, ba haka ake yi ba wannan ka'ida ce ta jahiliya in sun ga mutanen banza sun yi wani abu mai ban mamaki na kulumbotansu sai su ce ai waliyan Allah ne a waliyin Allah daban sannan waliyin shedan daban waliyin shedan zai iya zuwa da wasu abubuwa na ban mamaki wanda shedanin sai ba shi damar yayi sannan waliyin Allah shi kuma gefe guda mutumin kirki ne salihin bawa mai bin Allah sai Allah ta'ala ya bashi wasu abubuwan da sauran mutane ba su da shi Allah ka sa mu zama waliyansa Allah madaukakin sarki ya sa mu zama waliyansa domin mutum ya samu wali ya zama waliyin Allah ya ɗaukaka Allah shi tabbatar mana da alkhairi Allah shiryatar da mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am old testament shine na yahudawa shi kuma new testament shine na kiristoci ya eh, hakan in sun ce old testament ai shine suke ce ma tsohon alkawari a taura kenan a taurar da suka juya ta a yau suna da sharhinta da suke ce masa a talmud sun fi girmama a talmud din ma fiye da a taura old testament Shi ne na yahudawa shi kuma new testament shine injilar da suka jirkita tata ita ce su kuma ta kiristoci a kiristocin mu ne yau su hadawa suke duka ga baki daya zai su ce da a cikin tsohon alkawari an ce sai ka ji sun kafa hujja amma kiristocin gaske a kiristocin falalatattun ma akwai na gaskan to na gaskan su ba wansu da old testament ba su aiki da shi a wajensu an goge shi annabi isa alaihi salam ya zo da sabon littafi an goge wancan sau da ka ba ruwansu da shi sau da ka ba za ka ji sun faɗa su ce maka tsohon alkawari old testament ba sai dai su kafa maka hujja da new testament amma muna na mu kasan ashek ahmad didat rahimahullah ta'ala ya ce shi ba wanda suke ba shi tausayi kamar kiristoci baƙaƙen fata ita shi bai san addinin da suke yi ya ce idan ya ga kirista baki ya ce shi tausayi yake ba shi yace domin ya san mutum bai san abin da yake ba yace da ya san abin da yake ba zai yi ba kaga su ne irin namu waɗannan masu bige-bige a je coci a yi rawa a je coci a yi kiɗa shi kenan cocin da ya fi kayan kiɗa to na aka fi zuwa da ado da kayan ado da kayan alatu a cikin cocin to shi ya fi samun masu zuwa da yawa cocin da za a haɗu da mata da maza a haɗu a yi rawa a yi juyi shi ke kuma wai addini ake ma Allah Allah yana da haƙuri sai ta tara bayansa su ta yin abin da suka ga dama har sai lokacin da ya kama su to shi ke wayan abubuwan da ake yi ai abin zai baka mamaki ka yadda ake yi kuma a na karanta abubuwa ga su a cikin hatta karkatattun littafan nasu akwai abubuwan da suke faɗi da za su yi riko da su ba za su yi abin da suke yi yanzu ba yanzu wannan hijabi sa hijab da lullubi da ake ta faɗa da shi manya-manyan ƙasashen kiristoci ke faɗa da hijabi da lullubi yana nan a cikin littafan nan injila akwai new testament akwai hijabi amma jibiyar da suke faɗa da shi da waɗanda su kuma ba su da addini irin china yau china ta sa wata doka a wata jihar musulmai musulmai ne kashi 99 a jiha ta sa musu doka dole musulmi ya sai da giya dole musulmi ya sai da naman alade kuma duniya tana ji ina yancin addini ina yancin dan adam da mutum yake da shi adam yana da yancinsa haka aka rubuta a duniya akwai resolutions na gwamnati na na na international na na international abin da kungiyoyi da United Nations United Nations tana da ka'idojinta majalisar ɗinkin duniya kamar yadda ake cewa ta tabbatar da cewa dukkan 'yan adam masu 'yanci kuma kowa na da 'yancin ya yi addininsa ba za a farlanta ma mutum a ce tilas sai ya zo ya yi addinin da bai yadda da shi ba united nation ta ce amma yanzu a china ga nan wannan satin sun sa musu doka dole musulmi ya sai da giya dole musulmi ya sai da naman alade ko ka ko ka so dole ka sai da shago shago za a riƙa bi ake bi in mutum bai sai da giya a kama shi aje a kulle shi har sai ya rika sai da giya kamar yanzu misali shaguna da ake budewa masu provision sai ka ce dole sai mutum ya sai da taba wannan a hankali ya dace amma tun da duniya ba duniya adalci ba ce kaga shiru ake ba wanda ya magana suna can ana azabtar da su ra haka aka yi ta kama su haka nan kawai aka yi ta kama su aka yi ta kama musulman nan yan sanda suka yi ta kama su a china ba yasa kaga china nan da kake ganin ta wannan china da kake ganin ta mutane ba su san ba duk wanda ba musulunci yake ba azzalimi kada ka taba tsammanin wanda ba musulmi ba zai maka adalci ba inda ake samun adalci sai a musulunci da a gama zagaye-zagayen da za a yi ba wani wanda yake siffantuwa da siffa ta adalci sai musulmi ƙasashen da ƙasashen da musulmai ke da rinjaye ka je ka ga irin rayuwar da kiristoci ke yi ka je ka ga irin rayuwar da kiristoci suke yi har majalisa fa ake ba su fasa zaɓa ana ba su wakilai a majalisa alhali su minorities ne amma a yau duk inda musulmi suke cikin tsangwama cikin bincike Allah shi kyauta a cikin addinin su da akwai wannan abubuwan an rubuta sun ci magana hijabin nan da faransa take ta faɗa cewa ta sa doka idan mace ta je asibiti da hijab ba za a duba ta ba in za ta shiga ofis ta zo da hijab ba za a bata ta shiga ba duk wani abu na gwamnati idan mace ta zo da hijab ba za a bata ta shiga ba haka ake fa yanzu a faransa ba akwai musulman a ƙasar faransa sun kai miliyan bakwai wasu su 'yan asalin ƙasan ne wasu su kuma zuwa suka yi suka yanci rani ne suka je suka zauna wasu su suna da takardar zama mutane miliyan bakwai akwai mutane a cikin a Europe a ƙasar turai ƙasashen turai ba ƙasar da ta tara musulmai da yawa kamar faransa ko musulman da suke ingila ba su kai na faransa yawa ba amma ba za a basu su abin da addinin su ya ce su yi ba wayan da kunsa suka fara yi farko wai sai suka ce wai suna san duk wata alama ta addini a kau da ita so daga wannan yan hular kinan ne hular nan da yahuda suke sa ta iya nan ta nan wanda ta kama da kwankwalati sai a sa ta a nan wajen saboda sharri hular sharri kenan hular shedan ko ɗaya bisa ɗaya cikin biyar ɗin kai ba ta rufe ba shi zai ce muku ce kama da kwankwalati to wai ba a dab a sata ba a wuraren gwamnati sannan cross da bayahu da kirista ke sawa shi ma ya daina sawa kaga ba inda aka ce a cikin kiristanci kirista ya sa ya sa ya sa cross cross bid'a ne a cikin a cikin kiristanci ba inda cross yake tun daga farkon new testament har zuwa ƙarshen sa ba inda aka magana cross cross ya samu ne ma bayan an kashe annabi isa alaihi salam a yadda suke cewa an kashe shi su kuma wannan hular su la'ananniya ta yahudawa to ita ma ina aka ce a yi ta to amma hijabi umarni ne na Allah musulma tana sa hijabi a matsayin ibada ne ba alama ba ce ta addini wajibin addini ba alama ba ce wajibi ne na addini mace musulma ta rufe jikinta an yi umarni da cewa waliyadribna bi khumurihinna ala jiyubihin sannan kuma qur'ani yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zaina umarni ne na Allah a sa hijab mace ta lulluɓa kanta kar ta rika yawo kamar kwai a buɗe kwai an cire mata ɓamɓoyi wa zai siya shi kenan kawai wani mai sai da kwai sai ya bude shi ya zauna kawai ya babbare ya babbare ya babbare ya sa a tire ya rika yawo da shi shi nan sai ka ce a ga ai wannan ya hutar da mu sai ka ɗauka ka je kuda ya bi sannan kuturu ma ya zo ya taba kowa ya zo ya taba wani ya je ya bayan gida ya daɓo maka hannunsa ya zo ya taba da hannun hagu kai ma kuma kawai sai ka zo ka dauka ka siya kwan ya fi ko shi ne ya fi wanda aka ɓara. akwai a darajarsa shine a bashi a cikin ɓamɓorinsa ba a cire masa ɓamɓorinsa ba da kanka ka ɓara kayanka ka siya an siyar maka kai za ka ɓara kayanka ka zauna dai da ka gina ma kai in bi za ka haɗa saboda irin yadda ake yin nan kwas kwas kwas kwas ya fashe kai ka gida ba in bango za ka buga ya fashe kwai dai za ka ci kuma kai ka ɓara kayanka wannan shine abin da musulunci yake nufi da mata in mutum ya fahimci wannan misalin na kwai to ya fahimci yadda Allah ta'ala ya sa mata su rufa mutuncinsu su zo na cikin mutunci kuma tun a jahiliya mace ba ta yadda ta fita tsirara ba macen kirki a jahiliya kafin zuwan musulunci ba ta yadda ta fita a banza ba masu mutunci ba su fita haka mawaki ba gashi na bamu labari ba wai wata ta zo wucewa ta gaban su sai sai irin daurin kirjin nan da ta yi ta sa zani ga riga sannan kuma ta zo ta irin daurin nan da ake irin daurin yan kwaya sai su daura wani zani a sama shine annasif shine ce saqatan nasif wa lam turid isqata wa wattaqatna bil yadi yace ta zo wucewa kusa da mu sai kawai zaninta na sama sai ya faɗi ba da ta faɗar da shi ba haka na ta sai ta ta ɗauki kayanta wata katna biliyadi mu kuma sai ta rika kara fuskar ta ba ta son maganta da hannunta haka saboda kunya a jahiliya aka yi wannan baitin to kaji ashe mutunci shine mace ta zama a lullubinta take kuma haka yake a cikin addinin su amma jiba abin da ake jiba tabarruji da ake yanzu ba abin mutum bai taba gani ba Allah shi kyauta Allah shi mai tattabu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته